A jiya, ministan kuɗin ƙasar Ghana Ken Ofori Atta ya gabatar da kasafin kuɗin shekara ta da goma sha takwas. Kamar da yadda aka saba, duk lokaci da aka karanta kasafin kuɗin ana samun bambancin ra'ayoyi a kai musamman a bangaren gwamnati mai mulki da masu adawa. Akan haka na nemi jin ra'ayin Alhaji Madi Mamba na jam'iyyar NDC mai adawa da kuma Alhaji Mahmud Siza na NPP. akan maganar samar da aikin yi da aka tabo cikin kasafin kuɗin shekarar. Da farko zan so Alhaji Mamodi Siza na NPP ya yi mana bayani akan inda kasafin kuɗin ya nufata don samar da aiki. Kaga budget ya batun ayyuka da yawa for every person. Ya batun jobs da creates wajen construction. Sama ga yi ma. ko kana na wurin school ko abin kai kai ka samu aiki kai shi ba sun kai transport mm. kuma kaman road roads construction the majority agriculture misali da bayan ya kawo mutane wani jori ya kare su kuma ina ga yasa mutane da yawa da musamman ba sun kuma agriculture suna yi because of national youth entrepreneurship innovation hmm? kaga about 30% of employment da ake kai cikin duniya duka in construction yake alhaji madi kai mai zakace akan matakan da aka tsara ɗauka dangane da maganar samar da aiki din nan. last minute in Jasempan na, waya zo da domin ma business, private sectors, domin so su do absorb wannan unemployment. Ina cikin ba da mutane 21 ake China. wey private sectors ni wa ada bi de loan mi pay nso so to create the jobs to bar youths na that are those are facts on the ground where are they nzan government against yaya so they are create avenue private ba that is where you start going through kamana create wadannan wanga wanga businesses yau ne ga fara ga cewa kaman ayin construction say construction thirty five percent when we are doing construction in kuti document anin na you told us kama we are not taking anybody as a job baba poor job how you did it. sauran jama'a kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da kasafin kuɗin na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. Ya ba miya yin ka zage jin Muhammad ka zage shi ko ina ka tara yaran su kurai ka ce yin jin Muhammad zo ta ka face o oh, kuma da sabon shekara ya yi ka kadan karin ka shiga wurin ka je ka incompetent incompetent incompetent yau ina zake ka yi shuru ban ba gane Dr. Bawumiya duk abin da ke gudana ka shi da su wurin mu haka suka sa hannu su kai wai wai wai yo Allah mu halaka saboda Allah. Da ta project that was 2015 budget na 2016 na deficit deficit da ya zo nan ka duba ya je kamar 8 percent amma da aka read na 2017 in ka duba an force an manage ya zo kamar 4.3 na jiyan zan zafin da aka read ya ta duba budget da aka kamar 61 billion amma an samu revenue kamar 51 billion kuma ka duba deficit deficit da zai zo kamar 2 percent ne in ka duba wanda government ya yi kokari domin ta abin ka duba extension da ake ya yawa. Redwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.